barka dai yabba ya gida ya ayyuka ya jama'a barka dai ta Allah waya nake so ke so iPhone nake so kwa muna da su ai ga waya ne mai quality a nan gunda araha kwashe kwashe a kajiya sai da ai eh wannan ta yi aiko? yakwa bala kwani bala ya ganin wa'annan guda ne yakwa dan ni kwamin wa'an wannan ya ishe shi haka wayoyi ba ba ba wa'annan su ne ma eh inda fa waya ce a dan a ce arhaban da eh, wallahi tallahi nake zuwa eh, eh har yake abin nan kwarai kuwa Hey, guys, yes,

lissafin kudin ka naira dubu ashirin da takwas da ɗari biyar ka sa waya ɗaya a nan ɗaya a nan in dai shagon sani communication ne dukkan shagunan sa ko ina akwai kyamara ikon Allah bayan eh. wato yi kudin za ka bayar eh, wato yi da yake ni ban san abin da yake faruwa ba na ɗauka kawai duk haɗa ta da sihari wala na ɗauka haɗa ta da sihari kuna ganin mutum ya ta sanka ma waya a jiyu sai ka ce mai a jiyu ka ina can ofis na ga mutum sai zara ta sai zara wa yi mu ba likin wuce ba an gama bari a wannan ina ina wannan rabin ne ina sani yana sama shigar da rekord bara koma da wannan a mai tafi an gama